وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وليا الله تبارك وتعالى وليا تكرم أولا وليأكما daidai wani lokaci da muka ci gaba da karatu mana tafsir kamar da muka makamancin wannan izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau guda 26 wato ranar lahadi gina ko lahadi 26 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shekar ce da 15 ga watan uku shekara ta 2026 a kalandar turawa kamar yadda uwa za su iya tunawa ba mu bashi ba muna cikin turatu yusuf wanda jiya mun kwanakan aya ta sai da takwas mun shiga cikin ta da tara lokacin kwaye mana su amma ka himalaya ya karanta mana wannan aya ta da tara akwai wanda yake bukatan karin haske kamar wai da yake nuna wa jiya mai magana akan abin da shafi wake a tu'ayi waƙi a tu'ayin wadda muka yi ishara cewa ita ce a cikin hadisin ya shafi karanta suratul ikhlas a ƙarshen kowace raka'a a wace ƙarshen kowane karatu a cikin karatun da mutum ke yi cikin sallah kamar da muka zagi a jato shi ne wani tambayan waƙi a tu'ayin ɗin nan kanmu bai gane ta sosai ba sannan kuma yana son ƙarin wasu misalai da za su haskaka mishi a fahimci ita wata ita ainihin to kamar da ishara jiya wata a to ainihin ko qadiyatu ainihin duka suna karanta haka wata a to ainihin ko qadiyatu ainihin a wurin usuliyun idan suka ce wata a to ainihin ko qadiyatu ainihin suna neman wata matsala wace ta faru Allah ta tabbata zance kenan da nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama amma sai zama abin ya faru ne ga wani ayyanannen mutum annabi ya faɗi hukunci dangane da shi wannan mutumin sai zama kuma dalilai na shari'a da da yadda tsabbaka abin yake ya fayyace cewa wannan matsala fa ta fara ta ƙayyari ga wannan mutum shi kaɗai to ne ta ce kabiya su ainihin ko kace da ita waƙi a su ainihin ina fata na ah, cikin hadisai ana cewa ce cikin su malaman usul har suna da wani abin suke faɗi wanda ya zama musu kamar ka'ida, suna cewa a ah, tu'ainin ainin la umuma wafi a tu'ainin na umuma laha wato ana wafi a tu'ainin da duka gata abu a cikin wani nafsi to la umuma laha ba ta da umumi bi ma'ana ba ta tashi daga wannan mutum da matsalar ta shafi shi zuwa ga sauran jama'a ina fatan gani to wannan ita ce waka aka wani ga misali da za ku wajiya cewa wannan mutumin shi a annabi sallallahu alaihi wasallam ce a tambaye shi saboda mike kan karanta suratul ikhlas a kashe ko ne karatu cikin sura yace saboda son da yake ma eh, sifa ubangiji Allah mai rahama kuma ita sura tana dauke da wannan sifa sai annabi ce to a gaya masa son da yake ma sifar Allah mai rahama da take cikin wannan sura to wannan son ya shigar da shi aljanna ina fatan gani to sai zama ce malamai suka ce ba taɓa ruwaitowa cewa tabbai duk da su gaban su aka yi wannan sun ci gaba da kan su turu a kowace bi a kowace sallah ba ko gani ba yawa wasu wani shego da wanda wanka ya to ainihin ne ga shi wannan mutumin shi kadai bari ba da wasu wasu misalai da yake ya ta hada masa wasu misalai wa Allah ne su sarri ko zan ta cikin hadisi sahihi cewa akwai wani bararin bawa na eh, abi huzaifa ana kiran shi salim salim maula abi huzaifa wannan salim bararin bawa ne na abu huzaifa eh, ya zan babba kenan saboda ka sai yana shigowa cikin gidansa ga iyalinsa wani abin sai ya zama shi abu huzaifa ba ya son haka na gani ya za a yi mugu mutu yana shigowa cikin iyalinsa to sai matar shi ta fahimci haka sai ta je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta gaya mata ta ce salim bararren bawan gidanmu ne kuma yana da hidimomi da yake a cikin gida yana shigowa yana kai da kawo gida amma na lura da huska abu zai ba ba ya kun yana cikin cikin to kuma babu za a yi dole ya shigo don shi ke mana hidima sai annabi ce ardihi tahribi alayhi ardihi mai alaihi kuma ce da hadisin a a'a yace ki shayar da shi mama in ki shayar da shi mama sai zama ki haramta gare shi sai zama muharrama mutum ne gudan babu walidi annabi ta ni ka shayar da shi mama in ka shayar da shi mama da wannan sai zama mai muharrama ta sai cigaba shiwa gida cikin wani hadisi ne sahihi jama'a yanzu wannan matsala wata ya tsaye ne ce jama'a wata ya tsaye ne ce yanzu babu wani wasu da wani zai direban ko wani abu da zai zama gidanka irin wannan yaro mai hijima babban mutum ka ce mata ka tafiya da shi ba don sabu da sabai haka wato wannan matsala malamai suka ce ba ta sake bi na mai tuwa ba sake mai tuwa ba daga wannan salim ta fara kuma nan tabi na ta na la laha kun gane ko kwanaki muke karanta wani eh, hadisi na cewa akwai wani mutum da taguwa ta kada shi yana cikin irani wurin aikin hajji da kashi ya mutu annabi yake cewa ku yi masa wanka ku yi mashi da ne cikin sa sannan kada ku shafa masa turare ya ce kuma kada ku rage mashi kanshi in kuma masa likafani kada ku rufe mishi kashi to yanzu a cikin wannan hadisin kuma sai annabi ya ce fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya yace shi wannan mutumin da ya fado din nan yana dauke da harami ko yana cikin harami har ya mutu to gobe kiyama za a tashi yana labbaik Allahumma dole ita ma malamai suna ta matsayin waƙiya to ainihin game da cewa fa innahu yub'athu yawmal qiyamati munabbiyan bi ma'ana da don wani mutum ya mutu yana harama da haji ba za ka ce kaulan wahida shi ba za a da shi yawmal qiyamati ne munabbiyan ba ina fata kun gani annabi ya faɗi wannan game da wannan mutum kuma shi kenan shi ne matsal ta faru gari to sauran wayan suka mutu suna ihrami wala Allah shi haka nan ko shi wani ba mu sani ba amma dai wannan shi ne. wace aika wani gare shi shi annabi ya ayyana wa yi fasu yawon kiyamata bi mulafiya akwai wani mutum da ake ce da shi abubuwar da a lokacin sallar layya idan mutum yana da layyansa ba a yanka layya sai sai an gama sallah sai an gama sallah ke yanka layya to shi kafin ya je masallaci yana da layyansa kawai sai yanke shi da ya gyame shi sai je masallaci da ya je masallaci ba aiki sallar sallar wasallam ya khutba ya gama sai ce eh, wanda ya salla irin sallar mu ya yanke layyanta bayan gama sallah to ya dace da sunnan wanda kuma ya yanka dabbansa kafin sallah ya ce to wannan akuyarsa akuyar dama ce ba layyar ce to sai abubuwar gashi a ah, ai annabi sallallahu alaihi wasallam ka hin tawo yace to ka samu wata ka yanki a madadinta don wancan hoban zai ba wancan shaku lahadin ce kawai ba lalle ba ce sai ce ai annabi ni ba ni da wata wanda ta cancanta in yanka ta yace amma ina da wani dan akuya jazza'a dan kankani hakan nan to sai annabi ce to ka je ka yanka shi tun da baka da wani kun gane ko to amma sai ce ولا tajzi'u an ahadin ba'daka wala tajzi'u an ahadin ba'daka yace to shi kenan tunda baka da zai ka je ka yanka amma da wancan wancan ba kai ba amma yanzu da ɗan kakan da ke ka je ka yanka shi a matsayin layya amma kai ne ga halatta ne kai ɗaya na irin wanda ya halatta ka yanka shi ta zama layya wala ta jilo an ahadin ba da ka to suna nan irin wa'annan misalai da yawa gaskiya bayan wajen na karshe Eh, akwai wani mutum aka ce da ya zo lokacin mutum Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shekwa mu nafi ne albani rahimahullah ya shekwa mai tsawo kan wannan a matsayin kirya shi cikin waƙi a tu'ayi ne eh, su cewa annabi sallallahu alaihi ya yi sallah da sahabbai ya gama kamar sallah la'asar ne kamar da cikin hadisi an gama sallah kwatsa sai ga wani mutum ya zo shi bai samu sallah ba ya yi yana neman su ya za a yi samu jami'i to mutane ba su ga wace ba ba su ga wace ba suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce man yatasaddaqu ala hada ko ya salli ba cewa zai sadaka ga wannan mutum sai ya sallata shi wato amma da zai sallaka shi kada a samu wanda zai sadaka gare shi sai ya ne shi kun gane wato annabi yana wannan magana ne wa mutanen da su suka yi sallaka ne da annabi sallallahu alaihi wa su su samu sallah su samu jami'i to kan wuce ya ce zai masa sadaka sai dai sallah tare da shi shi kenan to wannan man shi ma malamai suka ce wa a asa ilimi dalili sabai ba su wanda bai taba sakin wani tsuwa ba ko ba gani ba wato wata ba samun sabai wani mutum ya sake makara a sallah sun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan suka sake zuwa suka bi wannan mutum da makara mishi su ce su masa sadakan salla ba ku gane ba ko. wani shi ma wata aka amince ga wannan mutum shi kadai da annabi ce man yasun sassafa ala hada shi kadai ya kai wannan kuma daga nan matsalar ta kani shi ya ma malamai suka ce kamar da tabbata ga sunna maimaita jami'in sallah a masallaci makaruhi ne karanci mai tsanani sai Allahumma sai ga mutanen da suka zama cewa suna da wasu uzuri na musamman amma dai haka kawai masallaci ratibi in ce da limani ratibi haka kawai mutane su ke yi yin zakwa su jam'i na biyu bayan ai jam'i na farko wannan ai makaru ne kan haji mai sarari bai ba su yin haka zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba san wannan ba shi yasa eh, bayan wannan mutum da Annabi ya ce mai da ala hada ba taba sake wasu samun wannan ya bari ba zan musu ko ana yin haka nan ba shi shikenan haka dai abin ya fara ya kare to haka dai abubuwan suke almuhimu dai ita wace azu ainihin la umuma la kamar da muka bada misali don haka in ta faru to ka faru ne ga mutumin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa da hukuncin ko matsalar shi kenan ba ta shafi sauran gama garin mutane ba wallahu alam jiya mun kwana kan aya muka ce ta ɗari da tarabo وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي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 أنهم قد كذبوا جاءوا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم na'am yace wa asalla min qablika ila rijalan ba mu taba aiko gabanin ka ba face mutane ko kuma face mazaje nuhi ilaihim muna yi musu wahayi min ahalil qura na mutanen kuma alkaryu afalam yasiru fil ardi shi ba za su rika yin tafiya a cikin kasa ba fayan zuru su kalla su duba su ga kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim ya karshen waɗanda suka gabace su ya kasance ya karshen su ya kasance a lokacin da suka karyata manzannin Allah wala darul akhirati khairun lil ladina taqaw lalle tabbas gidan lahira ya fi alkhairi ga wanda suka ji tsoron Allah a fala taqilu shin ba za ku yi hankali ba hatta idan sai aka rusulu har sai da manzanni suka yanke kauna wa zannu annahum kad kuzibu ko wa da annahum qad kuzibu kuma suka tabbatar cewa lalle an kayyata su ko wa zannu su waɗanda aka aiko manzannin suka yi zaton annahun kad kuzibu an yi musu ƙarya cewa an yi musu ke kenan manzannin abin da suka zo musu da su ba gaskiya ba ne kuma alkawarin da suka musu na azaba duk ƙarya ne to ana cikin wannan yanayi ja aukum suruna, sai taimakon mu da agajin mu ya zo masu fanujiya mannasha sai muka tseratar da wanda muka so wala yuradu ba'suna anil qawmil mujrimin ba a mayar da azabar mu ga mutane mujrimai laqad kana fi qasasihim ibratun lalle tabbas abin lura ya kasance cikin labaransu kissoshin da ake karanta mutane na waɗannan manzanni akwai ibra akwai abin lura da ulil albas jama'a abuta hankula ba kana hadisan yuftara wato wannan bai kasance wani labari da ake kirkira ba ba labari ne kirkirarri da ake taga mutane shaci faɗi ba walakin tasdiqan ladhi ya yadayhi amma shi wannan labari ne wanda ke, eh, ana karanta mutane da shi alhali yana mai gaggata abin da ke gabansa shine tasdiqan ladhi ya yadayhi wato alhali yana mai gaggata abin da ke gabansa na wato wahayoyin da Allah baraka wa ta'ala yi wa manzanni wa tafsila kulli shay'in sannan wanda abin da ake karanta mutane da kisoshin wannan manzanni da ke tattare a cikin wannan alkur'ani to fayyacewa ne rarrabe bayani ne ga kowane abu wa tafsila kulli shay'in kenan yin bayani ne filla filla ga kowane abu wa hudan kadhalika shirya ne wa rahmatan li qaumin yu'minun haka kuma rahama ne ga mutane masu imani to wannan shine wallahu alam ajiya mun karanta ko ce muna cikin kul hadi samiri ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'i wa subhanallahi wa ma ana min al lokaci ya kare mana wanda a jumlace muka ce ah, wannan aya ah, abin da ke cikin ta shine an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga mutane cewa shi yana kira mutane ne wato wanda ita ce hanyarsa sannan yana kira zuwa ga Allah bisa ga hujja da shi da wayanda suke biye da shi wanda muka ce malamai ta kira kira'a suka ce idan ka kai wakati akan kan ulhazihi sabili ad'u ila Allah ka a nan wurin sannan ka karanta ala basiratin annahu man tabani to zai zama sakon da ke cikin ayar shine bayanai ne akan abubuwa guda biyu ana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ta farko ka ce wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah sako da farko ya kare ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani ni da wanda duk yake biye da ni ko wanda ya ni to muna kan basira wanda muka ce wannan akwai takadimi da ta'khiri a cikinsa, sa wanda malamai suka ce asalin sa shine ana wa man ittaba'ani ala basira ana wa man ittaba'ani ala basira ni da duk wanda suke da ni to muna kan basira ina fatan da ni, wanda basira din muka ce shine ilimi shine hujja shine ma'rifa allati yatamayyazu minha al-haqq wal batil amma idan ka karanta wannan makafa idan aya baka yi wa wakafu ba kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani to sai zama sakon da ke cikin ayar shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a umurce shi ya gaya wa al'umma cewa wannan shine tafarkinsa shine hanyar sai yana kira zuwa ga Allah bisa ga hujja bisa ga hasken ilimi bisa ga basira kuma da shi da wanda suke biye da shi akan wannan wannan ita ce hanyar su kuma suna kira ne bisa ga wannan haske na hujja na ilimi na basira ina fatan gani da haka kenan duk wanda ya zama yana bai da annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan tafarkin na annabi shine tafarkin sa kuma da annabi yake kiran mutane zuwa ga Allah wannan shine aikin sa a da uyu lillahi kenan sannan cewa ala basiratin wannan kiran da yake yi ina yin shi ne bisa ga hujja saboda ka kiran ba da ke yin shi ba kamar da yan boko ke cewa da hujja da basira da ilimi ake yin to haka duk wanda da annabi a kan sa to da wani haka ne ya kamata kasance Allah basira ce kun gane ko to wannan shine wallahu ta'ala alam muka ce kuma da wannan dai da bayanin nan yake a wuri malaman tafsiri to wannan ba mu shakka dalili ne mai gwada cewa kenan dukkan mutumin da yake son ya kasance ala basiratin min amrihi wajibi ne bi tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma yi aiki da da'awa irin wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mutane akan ta don haka shi yasa muka ce sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne mutane na farko da wamanin wamani taba'ani yake gazantuwa gare su su ne mutane na farko da suka bi sawon annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi tafarkinsa kuma suka yi dawa irin tashi kuma suka kasance akan basira irin wacce annabin ya kasance akan ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata gani abin da ke gaskanta maka wannan ya ce ala basiratin ana wa bani taba'ani insha Allah ta'ala yake ba da labarin abin da ya shafi annabin da sahabbai ya ce wa man yashaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira cewa dukkan mutumin da ya saba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin ya bi hanya wacce ba hanyar mu'mine ba wanda wa'annan mu'minan babu shakka sahabbai ake nufi duk wanda bi hanyar da ba ta mumin ne ba to Allah ce wajibi ma ta wallan za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa nasihi jahannama kuma mu shigar da shi jahannama wata masifa to wanda ya gode shi duk wanda bi hanyar da ba ta sabban annabi ba to ba mu shakka bi hanyar annabi ba domin su sabban suna kan tafarkin annabi su suka bi annabi shi yasa ma a jiya kuma muka ce hatta da imanin da za ka yi abinda za ka kudurta a zuciyanka game da Allah abinda za ka kudurta a zuciyanka game da mala'ikun Allah da manzannin Allah da littafan Allah da ranar lahira da abin da ya shafi kaddara alkhairi da shafi duk abin da ya shafi akida da imani to dole ne ka yi imani da irin abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da shi wato bi ma'ana aqidar ta dole ne ta zama irin aqidar sahabbai in ba haka ba ba ka kan daidai ba ka kan imani na gari ba ka kan aqidar ta gari fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw haka Allah ba da wannan tabbaci cewa idan mutane sun yi imani da irin abin da sahabban annabi suka yi imani da shi sai ce faqad ihtadaw sun shirya idan tabbacin mutane su kasance a kan shari'a ne su yi imanin irin imanin wa irin imanin sahabbai wani in tawallau idan ku suka bijiri ba su imanin irin na sahabbai ba wani da ma hum fi shiqaqin shi abin sani kawai suna cikin sabani da ruru fasa ya kafi ka kuma Allah wa huwa sami alim to duka wannan ya tabbata ne muka ce saboda sabban nan su ne suka bi annabi su ne suke kan tafarkin annabi su ne suke kan irin basirar da annabi ya kasance akan ta sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da bayanin alfirqatul najiya cewa al'ummar yahudawa sun karkasu kashi saba'in da ɗaya al'ummar nasaru kiristoci kenan su ma sun karkasu kashi saba'in da biyu shi amma al'ummar shi sallallahu alaihi wa sallama su za su karkasu ne har kashi saba'in da uku har kashi 73 yace kuma dukkan wa'annan kashi 73 din dukkanin su dan wuta ne kullu hasun nari illa wahida shi duk dan wuta ne kada sai jama'a guda daya cikin 73 din nan to shine sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa ma hiya wace jama'a ce kan guda ɗaya din nan daga cikin 73 da ta zama ita ce ba ƴar wuta ba ita ce alfirfatun najiya sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana ansa wannan tambaya ce, ma ana alaihi wa ashabi ma ana alaihi wa ashabi shi shine jama'ar da suka kasance akan abin da nake kan shi da ni da sabaina wanda ya tabbatar da abin da annabi ke kan shi shine sabansa suke bi suke suke kan shi shi yasa ce ma ana alaihi wa ashabi sabon annabi akan abin da annabi yake kan shi ne suke kan shi ma da alaihi wa sallam wannan shi tabbatar da sabon nan suna kan daidai tabbas ne suke kan tafarki annabi sallallahu alaihi wa sallama da haka duk wanda bai bi tafarkin su ba bai bi tafarkin annabi ba tafarkin wani ya bi amma ba na annabi ba al-imam al-fazawi rahimahullah ya rubuta asar daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma Abdullah bin Abbas yana fassara wannan aya cewa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani sadidan ana wa man ittaba'ani wa man ittaba'ani sai yace qala abdullah bin abbas يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية يتي معدن العلم وكنز الإيمان وجند الرحمن yace da Allah ce wa man ittaba'ani da waɗanda suka bi ni sai ce ya'ni ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama ce abinda ake nufi da wa man ittaba'ani sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kalu ala ahsani tariqatin wannan sahabbai sun kasance cikin wato akan mafi kyawun tafarki kalu ala ahsani tariqatin wa aqsadi hidayati kuma sune mafi wato sun kasance kuma akan wato mafi tsakaitacce shiriya shiriya wato wadda take mafi dacewa wadda take mafi fitiya shine akfasari hidayatin shiriya wacce ta fi zama daidai to akan ta take sun saba annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ya ce ma'adinul ilmi sabban nan su ne mabuku ga ilimi dan kana neman ilimi to a hannunsu za ka dibe shi dibe su suka tsoke shi daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kan kanzul imani ce kuma su ne taskar imani saboda ka imani su shine imani ba in amanu bi mithli ma amantu bihi fa kadai sadau sannan ce wa jundur rahman su ne rundunar Allah mai rahama to duka wannan Abdullahi bin Abbas yana faɗin wannan ne don nuna mutane cewa fa sabban annabi su ne suke kan tafarkin ta su ne mutane suke su ne akan daidai Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu shi ma rawaito daga gari shi yake cewa man kana mustannan falyastanna liman qad mata fa innal hayya la tu'malu minhu ko la tu'malu alayhi fitna أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها, وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على هدى من ربهم abdullahi bin yake cewa man kana mustannan falyastanna liman qad mata ki duk wanda yake son yayi koyo da wani mutum ya rike aikin da wani mutum yayi a matsayin sunna da zai koyo ta ya rike ta don ya amfana da ita yace to falyastanna liman qad mata ya tabbatar da cewa ya koyi mutumin da ya riga ya mutu kar ka ga wani shehe ko wani mutum da ransa ka kama jinsa ido rufi in za ka yi riko da koyo da mutum yi koyo da mutum da dama ya riga ne ya mutu don mi sai ke cewa fa innal hayya domin mutumin da yake da ransa bai mutu ba la tu'manu alaihi fitna yace ba a amince mishi da fitina yana iya tsallan lafiya yana iya lalacewa fitina ya zarga masa giya kafin ya mutu ya kasance ba daidai ba ina fata kun gani amma musulmin da ya gama lafiya akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai koyi da shi ka kai koyi da mutumin da shi to a wannan magana tashi ta ce ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace wa'in da kuke gani da suka kare kun san shi Abdullahi bin yana daga cikin matasan sahabbai to aka manyan manyan sahabbai so riga sun mutu ko da yake wannan magana yace wa'in da kuke gani sahabban annabi ne so riga sun tafi su ne kamata kenan na koyi da su yace kanu khairu hadhihi al-umma su kasance su ne mafi alkhairu wannan al'umma wa abarra quluban kuma su suka fi kowa garta ta huskar zukata in kana neman mutane da suka fi kowa garta da kirki a ta huskar zukatan su su ne sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ce wa ha ilman kuma su suka fi kowa zurfi ta huskar ilimi kamar da muka faɗi a asarin na Abdullahi bin Mas'ud suni ne ilmi sannan ga Abdullahi bin Mas'ud ya ce wa a'amataha ilman sannan wa aqalla hata kallufan mutane ne wa'anda suke sun fi kowa karancin takalluf ba su kirkiran abinda ya fi karfin su ko Allah bai tura musu ba su ta kakale musu abubuwa cewa sai su yi su yace qaumun ikhtiyarahum Allah li suhbati nabiyyi ce saban da kake ganin su mutane ne da Allah ya zaɓe su zaɓi na musamman don su zama sahabban annabin sa sallallahu alaihi wa sallama wasallama wa iqamati dinihi kuma Allah ya zaɓe su don tsayar da addinin sa tare da annabin suka gwagwarmaya suka shiga suka fito suka yi jihadi suka yi faɗi tashi shi faɗi tashi tare da annabin har aka cikin da shi ne wani qamati dinihi Allah ya zaɓe su akan wannan aiki sosai sai Abdullahi bin Mas'ud yake cewa fa'arifu lahum fadlahum to ku san falala da kimar wa'annan mutane suna da kima suna da martaba suna da falala ku da wannan arifu lahum fadlahum to ashhadu tace tabi'uhum fi adabihim yace ku bi su a cikin sawun su duk abin da sahabbai suka shi ne za ku biya wa tamassaku bi mastata'tum min akhlaqihim ce kuma ku yi riko da duk abin da kuka samu iko akai ku yi riko da shi na sa na dabi'unsa ku bi sawunsu ku yi riko da ɗabi'unsu ku kya ku koyi da su wasiyar da duk abin da tabbata a tsira su tsari da su ku yi riko da shi ku koyi da shi fa hum kalu ala hudan min rabbihim shi wa'anda mutane da kuke gani sahabbai sun kasance akan shirya ta daga ubangiji fa hum kalu ala hudan min rabbihim lalle su sun kasance akan shirya ta ubangiji to kaga duka waɗannan jerin asar da makamantansu suna tabbatar maka da cewa amma annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne daidai su ne mutanen kirki kuma su suka fi kowa matsayi a wannan al'umma bayan annabin ta sallallahu alaihi wa wa sallama don haka dukkan mutumin da yake neman tsira a duniya shi da lafiyar shi to ƙalubalen shi ya bi tafarkin wa'annan sahabbai wanda shi ne gaskiya magana dukkan wanda duk yake neman samun naja tsira a duniya ta da lahiranta to dole ne bai tabarkin sabon nan kuma ba ba inda zai shiga ba inda zai bi in ba tabarkin sabon annabi ba don babu inda tsiran yake sai nan kun gane ko kuma haka din ya kasance ne muka ce saboda su sun kasance musu da tabarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da shaida daga Allah da haka riko da abinda sabon nan suka kasance akan shi na addini ka zama cewa kar kai ma Allah wata ibada wata bauta sai da irin abin da sahabbai suka bauta ma Allah da shi kuma kai diyyar da zaka yi kaga cewa kai watsi da duk abin da ya bayyana gare ka cewa sahabban nan ba su bauta ma Allah da shi ba ba su kwance shi a matsayin bauta daga Allah ba kai watsi da shi ko suwa gare shi ko ina ake yin shi ko duk duniya suka rungume shi ba ka tsaya a inda suka tsaya ka bauta ma Allah da abin da suka bauta ma Allah da shi kai wurigi da abin da ba su bauta ma Allah da shi ba wani shi ne tsira shi ne shiriya kuma wannan fa ita ce hanya guda daya guda gudar hanya wacce ita ce gaskiyar magana za ta iya samar da haɗin kai da wahada ga wani al'umma to bi ma'ana idan kana son ka ce da ni akwai buƙatar al'umma musulmi su haɗa kansu wanda wannan gaskiya ne wa ta sinu bi hablillahi jami'an wala ta tafarraqu wannan gaskiya ne kuma kowa yana sha'awar wannan to lokacin da al'umma suka rarraba kuma annabi ya ce haka din zai faru za su rarraba za su rarraba kuma yanzu tabbas sun rarraba ne kamar yadda annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam to yanzu menene da zai hada su idan yanzu ana da'awa ana son a samu al-ittisamu bi hablillah al'umma samu wahala da haɗin kai tun da sun rarraba me zai hada su kenan yaya za a yi a samu haɗin kai shi ne nake cewa babu wata hanya da za ka yi haɗar kan wata al'umma sai hanya guda ɗaya rak da an kauce mata to duk abin da kauce kayya surutu ne kawai wata hargowa ce da wata farfaganda da wasu suke yi don cin wata manuwa kuma da ƙarshe abin zai wani kowace irin farfaganda aka yi in ba wanda hanya aka bi ba wala babu ran da wani al'umma za ta haɗu kawai hanyar ita ce mutane su yarda kowa ya yarda da gasken gaske cewa duk ƙungiyar shi da ɗarikar shi da abin da ya tarkato yana tallatawa ya zai da shi ya wurgi da shi a rubuta ƙungiyar kowa a yi da zalbin ɗin ƙungiyoyi da jam'iyyu kowa ya ji duk abin da ke kai ka aje wancan aje ni in aje ya zama ta aje kowa ya ji kowa ya aje naka a dawo kawai kan abin da wa sahabban da suke kan shi kai ka sani ko da aka kawo kungiyar ku sahabbai ba su nan ko suna nan a abinda kungiyar ku take tantawa ko ɗari ka ku sahabbai ba su yi shi ba to don me baka za a ji shi mai ma'aikata ta musulmi a rubuta kungiyar malin don me za a rubuta ba inda ta gino akan abinda sahabbai ba su yi ba a rubuta sama da duk wata dariƙa da aka asasa muka ce wacce abinda ake yi cikinta sahabbai ba su yi shi ba so da gaske in dai da gaske kuna son haɗa kan musulmi ko ku rubuta ɗari kan mana wannan tarkacin da ke cikin ta wanda sahabbai ba su san shi ba a watsar da shi a ɗauki abin da sahabbai suke kan shi tun da sahabban nan su ne Allah ya ce abin da suke kan shi ne daidai to lokacin da mutane suka yarda da gaske su yi wannan to wallahi za su samu haɗin kai tsakanin su amma duk lokacin da zaka ce da ni wa adasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu amma kai ka ce ka rike ɗariƙa ka wancan ma ya rike ka shi wancan aji kun rike ƙungiyarsa wannan ya tallata da awarsa daban wanda da ƙungiyar wancan da ka wancan da da'awar wancan dukkanin su sahabbai ba san su ba zamani sahabbai babu su kowa ya rike nashi kace kuma a haɗu to akan me za a haɗu ai haɗu ba za su yi ba ba za su yi ba to wannan shine gaskiya magana shine gaskiya magana amma idan mutane suka ci gaba da eh, irin wannan da'awa ba tare da sun yarda su koma akan abin da sahabbai suke kan shi ba su yi watsi da abin da aka kirkira bayan sahabbai to tsakani da Allah za su kasance cikin wahala da rudu kuma da yaudaran kawo Allah shi gari wannan shine kul hadi dalili adawu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani sai ce wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikeen falki ya tabbata ga Allah wa ma ana min al mushrikeen ni san ban kasance cikin mushrikai ba wa ma ana al mushriki ni ban kasance cikin mushrikai ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wannan magana wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki tana nufin wato tsarki ya tabbata ga Allah ni na barranta daga shirka da mutanen shirka ba ni da alaka da mushrikai ko ita shirka la min qaribin wala min bani wa subhanallahi wa ma ana al mushrikin mun yi mushrikin kuma wannan jama'a shine matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shine matsayin duk wanda ya imani da shi wanda ya bi shi wanda yake kan da'awarsa wanda yake kan basirar da annabi yake kanta inni wajhat wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikeen yace inni wajhat wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda ni na huskantar da huskana kadai ga Allah ubangiji wanda ya kaji halittar sammai da kasai hanifan ina wanda na miki akan tabarkin daidai na kauce ma duk abin da ke ƙarya ne ko kasashen abu ne wa ma ana mina mushirki mushrikin ni tabbar kasance cikin mushrikai to shi shine matsayin allai muka shi shine matsayin wanda yake tare da shi kuma addinin da annabi alaihi salatu wasalam yake kansa wanda shine addinin Allah addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam haka yake nuna kansa barranta daga mushrikai qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyama millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikeen Allah ki ba da kulka ce da su ni hadani rabbi ila siratin mustaqim ni din da kuke gani na tabbas ubangiji na shi gani ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici dinan qiyama addini mai kake wanda ke tattare da kyawawan abubuwa shine millata ibrahima addinin annabi ibrahim hanifan wanda yake ya miƙe akan tafarkin gaskiya kan ya kasu dukkan wata barna ko bata shi annabi ibrahim din da yake kan addinin sa wa ma kana min al mushriki sai kasance cikin mushrikai ba ina fatan gani kuma auha ila ilaika أن ittabi ملة إبراهيم hanifan وما كان من min ثم أوحينا إليك ألا ilayka alla tasanna كما yi الله صلى ka kai وآله Allah sallallahu alaihi ملة إبراهيم an ittabi millata ibrahima النبي إبراهيم addinin annabi ibrahima mi kakke kyan wanda ya kauce mu dukkan wata barna ya miƙe akan gaskiya wa ma kana bai kasance akan cikin mushrikai ba to irin wa'annan nasoshi dai za ka ga da yawa kul inni آه، وتقول أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوفي إلي هذا القرآن لأنذر لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وهكذا قال الجيل أن نسوشي نسكي قدا برنتم من الله صلى الله عليه وسلم بشركة وكتن دقى شركة da mutane shirka haka duk wanda yake kan tafarkin annabi shi ma wanda shi ne matsayinsa ba shi da alaka da mushirkai ba shi da alaka da shirka kuma mushirkan da na gargajiya da na zamani ko gani ba yawwa ka san mushirkai iri iri ne shirka iri iri ko shirka ta kaliliya maurusa akwai shirka kuma mustahadatha sababbin shirka na zamani to duka waɗannan dangogin shirkokin da shirkokin da masu yin na da da na yanzu annabi sallallahu alaihi bai da alaka da su la alaka ta kusa la alaka ta nesa muka ce kuma wannan shine matsayin dukkan wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yake kan tabarkin sa Allah ya samu dace to la Allah yana ganin nan zamu ha jami'i ko nan za mu ja bidiyo muna sauran minti suka da yake yanzu za mu rufe wannan karatu eh, yau za mu rufe jama'a mun ka tashi daga nan da da Allah ya hukunta kuma Allah ya samu dace kafin mu rufe ne wanda malam kafin mu rufe eh, zai karanta ba ne karanta abin da karanta kafin mu rufe jama'a akwai bayanin da aka yi jiya game da abin da ya shafi matsalar gidan yari da ajinki tabbas yana jin ba a samu albashi ba ba a samu albashi ba ga sallah ta mato ma wani yana cewa wani Allah kila a samu albashi to duk da lamarin nan da yake muna kira ga yan uwa cewa wannan asusu tana nan bude kuma babu shakka asusu ce wacce take kamar da aka sani ko ce shekara muna ayyautar da abin da aka aksasa wannan asusu don shi eh, muna ayyautar da shi kuma an ga alkhairin ta gaskiya an ga alkhairin ta gaskiya mutanen nan suna cike da sha'awar abin da ake ba su suna murna suna farin ciki suna sa albarka sawa a cikin ne ko gidan yaki to abin da muke fata da Allah yan uwa wai da Allah ba su iko su ci gaba da taimakawa tun daga yanzu nan daga nan ba har zuwa wajajen sallah din tun da sai wajen sallah dai za a kai zarce zarcen ko yawwa sai an dawo idi ne sannan za a yi abin da za a yi wai kana za a kashe kudaden eh, muhimman kudaden za a kashe su kama kashe jini ana gobe sallah za a sai musu nama da sanadin abinci in abin da ke mu ya isa sannan da wayan abubuwan da muka ce irin su takalin ba kuli kuli kayan kulkule magi eh, sabulu na wanka da na wanki da makilin da burushin wakana to mutane da su taimaka Allah ya kawo da alkhairi godiya ta musamman ga dukkan ƴan wanda suka taimaka kuma suke da niyyar taimaka Allah ya kawo mu kowa da alkhairi akwai wani uwa injiniya Ridwanu Ridwanu Zaga ko injiniya Ridwanu Zaga Allah ya kawo masa da alkhairi ya ba da gudunmuwa a wannan asusu Allah ya kawo mashi to sannan eh, a gurguje mu da ishara ga cewa mutane don Allah su kasance fadake akan matsalolin da kuke fuskanta a kasan nan a arewacin Najeriya da ma yan kwana-kwanan nan na jihar Kebbi gaskiya Matsalolin nan ita ce matsalar tsaro matsalar tsaron nan ta yi kamari akwai bukatar 'yan uwa su ɗauki matakai a kanta ba wani mataki da za a ɗauka a kanta sai matakin komawa ga Allah mutane su kokarin gyara alakar da ke tsakanin su da ubangijinsu mutane su tsabtace zukatansu su tsabtace ibadojinsu su tsabtantar da kansu ga Allah saboda ka su yi amfani da damar da suke da ita wajen tawazi'u da tazarru'i da tsabtantar da kai ga Allah wajen roƙon Allah da cewa Allah ya yi mana wannan matsala mutane ke wannan addu'o'i a kuntu cikin sallolin su da kullum a sallolin su wani suke na tahajjud sawa a cikin jama'a ne ko wanda yake cikin ɗakinsa duka kowa ya suna da wayannan matsaloli suna da wayannan matsaloli a roƙi Allah muna fata Allah ta'ala ya karba Allah ya yi mana a cikin watan ramadana musamman cikin wannan kwanuka mutane za a ga sun dukuko wajen karatun alkur'ani da daddare da kuma rana karatun kur'ani wata ibada ce mai girman gaske mai daraja wurin Allah tabaraka wa ta'ala ko musamman a wannan lokaci to irin wa'annan ibadodi masu daraja wurin Allah ta'ala ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan yi tawassuli da su wurin addu'a da neman bukata da Allah saka mutanen da Allah ya arzuta sun samu damar karatun alkur'ani to Allah duk lokacin da suka karanta alkur'ani su yi tawassuli da shi to da wannan karatun da suka yi a matsayin ibada ga Allah su yi tawassuli da shi su roki Allah tabaraka ta'ala bukatocin al'umma Allah shi ka mutane salama da aminci wannan shi ne abin da yan uwa kamata su kula da shi sannan a wayan addu'o'in da Allah ba za mu taba mantawa ba da babban malami Sheikh Imam Tukurkola Allah ji kansa da rahama Allah gafarta mashi bara a daidai wannan lokaci da yake magana yana nan wurin da zaune har da jawabi har da jawabi yayi cikin Ramadan inda ya wuce amma ga yanzu daidai wannan lokacin ba shi garin ba bal ba shi ma duniya Allah ya samu dace Allah ya ji kansa to Allah ya uwa sai su suka shi cikin addu'o'in su na alkhairi Allah ya gafarta mashi ya ji kansa ya yafe masa kurakuran sa abuwa ne na alkhairi wanda ya bari Allah ta su zama masa sadaka jariya sa Allah ya musu albarka Allah ya zama khalifan su mu wa da muka rige a bayan sa Allah ya saka albarka a rayuwar mu kuma Allah ya samu zama lafiya da imani muna godiya ta musamman ga wanda suka kula da wannan aiki na karatun nan tun daga kwamiti da sun kai ta shige da fice su gaya za a yi abin shi yiwu da waɗanda suka ba da tallafi na shawarwari da tallafi na dukiya duka Allah ya saka ma kowa da alkhairi wanda suka ɗauki nauyin saka karatun a wasu kafafen watsa labarai Allah ya biya su ya saka musu da alkhairi wanda ba suka ɗauki nauyin sajjala karatun wato recording din shi watsa din da ake watsa kuma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna don haka dukkan yan uwa gaba ɗaya muna zuwa ta alkhairi Allah ya saka muku wa da alkhairi da kowa da kowa muna fatan Allah ya karba muna ibadojin mu baki daya na'am na to yanzu ake mu labari akwai Alhaji Rebado shi ma ya bada gudunmuwa ta dubu ɗari biyu ga kwamitin gidan yari yanzu yanzu nan La ta saka masa alkhairi Allah ya sa wani zama dalilin tsira La shi da aljanna akwai wani abu kuma